kama daga lokacin da gwamnatin tarayya ta ce ta yarjejeniya da 'yan kungiyar boko haram da ya kai ga sako 'yan matan cibok 21 zuwa yanzu kullum al'amuran tsaro a shiyar arewa maso gabashin najeriya sai kara su kurkucewa suke duk da gwamnatin tarayyar bata faɗi irin yarjejeniya da ta kulla da 'yan boko haram ba wasu na ta yama didin cewar an sako kwamandojinsu su ne kana su kuma suka sako 'yan matan cibok akan haka na tuntubi daraktan watsa labarai a harkutar tsaron najeriya janar rabi abubakar ko menene gaskiyar lamari ba alamun gaskiya cewa an su domin a ji wannan kamar sau kuma da ce ta da kuma kamnawa ya rataya kan shugabannin yan siyasa ko menene alakar karuwar hararen yan boko haram da kuma wacin yarjejeniya ba wani alaka da abun da su yanzu da wannan cakon da su kuma da su ba gaskiya ba ce ba alaka ko rashin alaka abu sananne dai shine yanzu hararen na yan boko haram sai karuwa yake cikin sanarwar da hedkwatar sojan najeriya ta aiko mana kakakinta kanar sani usman kuka sheka ya ce a ranar juma'a da ta gabata mayakan na boko haram sun kai farmaki akan bataliya ta 119 da ke Malafatori inda suka kashe sojojin Najeriya guda hudu yayin da su kuma sojan Najeriya suka ce sun kashe 'yan Boko Haram guda goma sha hudu. also invite the chief of army staff to decorate the newly promoted lieutenant colonel wannan lokacin da kwamandan operation lafiya dole ya gabatar da babban hafsan mayakan najeriya laftanar general tukur buratai inda aka yi wa wani zakakurin hafsan soja banjo muhammad abu ali karin girma zuwa mukamin laftanar kanar a ranar tara ga watan disamban bara to shi ma wannan laftanar kanar abu alin wanda shine kwamandan bataliyan tankokin yaki ta 272 ya rasa ransa a harin na ranar juma'a al'amarin da ke damun masana tsaro irin su aliko ir rashid harun in ka duba cikin sati zuwa uku an rasa manyan sojoji an rasa ƙananan sojoji wanda ma ba iya ba akwai abin da ake kira background check idan ka shigo cikin soja akwai abin da ake kira continuous vetting ya kamata a rika vetting din sojoji dan yanzu in ka duba abin da ya faru ga wannan lieutenant colonel Abu Ali din nan ba banza wannan yaro ne ya makama yan Najeriya ya ce makama Nigerian Army ya yi fice a game da yakin yan Boko Haram amma nan kafa a zo a ce an kashe yaron nan ya kamata akwai abin dubawa Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria.